Theory production come along with the new entertainment that there is no one that's similar with it in this year. Ai da mai gizuri bai ci sai yanar da za ta ajiye kwanta zabuwar banza ba ai zabuwar kala kala ce. Wallahi wallahi in nake zama ka wulakanci kai ma ba shi na ba. Ke soyayya ba yau jana dangin dangana don Allah ai hajjara An abubakar iya su mai sana'a zan wahaitawa in so bana yaudara people in the house of Alaji Ismail because his rabbanism short, his life always. Sabura, the beautiful young girl, the popular girl, suddenly she put herself in the way of drinking up to any drug. Partially and sometimes, she reconciliated with her husband. Alhaji is a brilliant man and also is the king of people's plot. He also in the effort of King Aladdin Musa and his family. This is their effort in fighting for freedom of the subject. The best actor of the world, actor Alinuhu, the most beautiful one and the golden eye, the one and the only, that is Zena Umar, Ahmed Esmo, Kabir Nakongo, Amina Garba, Hawa Alidu, Maryam Abubakar, Mansura Isa, Kiss of the Jibrin, Bashir Naya, This team has received special attention from the highly intelligent director Aisha Nagoma. Tsohuwar bakuwar akuya a zaman ya zama dole in ba haka ba ina da shi wallahi sai da sai ka sanar idan kai wa sai na da ina tsaye shi ne wurin wallahi idan kai wa sai ka kawo wallahi ka ƙarya kake ba ka isa ba wallahi tallahi wallahi wallahi ba a na a zauna lafiya kai ka yi sake wani abu bayan abin da kai ba za ki kokari ki tilasta mata tafiya da ya kamata ba ba za ki kokari ki koya mata ɗabi'u na garba ba za ki kokari ki koya mata yadda ake zaman aure ba ba za ki kokari ki koya mata yadda ake bin miji ba ba za ki kokari ki koya mata yadda ake tsaftar jiki da tsaftar zuciya da tsaftar tufafi ba harcen kalli kalli zuza ce a tsaye nake a magudanar furucin ka banza kawai banza shashasha da isiya wawuya wanda ba san abin suke ba a gaggabin madauka magana tarihi